An naɗa na Wanko a matsayin sabon shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Iyamba. An naɗa tsohon ɗan wasan Arsenal da Najeriya na Wanko Kanu a matsayin shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙwallon ƙafa ta Iyamba. Gwamnan jihar Abia Alex Oti ne ya sanar da nadin. Haka kuma an naɗa John Sam Obua wanda a kwanakin baya yana aiki da ƙungiyar Roma Academy da ke Abuja a matsayin shugaban Abia Warriors. Kanu ya karɓi ragamar jagorancin ne daga hannun Felix a Anyanyasi Agu wanda ya jagoranci kungiyar na tsawon shekara 24 a lokacin da kungiyar ta lashe lambobin yabo da dama ciki har da lashe gasar cin kofin CAF sau biyu. Tsohon abokin wasan Kanu na Super Eagles Finidi George ya horas da kungiyar inda ya zama zakara a gasar League na tara a bara da kuma samun gurbin shiga gasar cin kofin zakarun nahiyar Afirka CAF. a kakar wasa mai zuwa kanu na wankade a yanzu shine sabon shugaban kungiyar kwallon kafa ta iyamba da ke buga gasar league din najeriya